This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku Grace Alheri abdu ce da kuma Ibrahim Ka Almasi Garba daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri na yau biyar ga watan Oktoba da fatar an wuni lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. an bayyana cewa mayakan isis sun sake ruguza wani daɗaɗɗen wurin tarihi wanda ba za a iya mai gurbinsa ba a palmera da ke siriya an bayyana waɗanda suka ci lambar yabo ta nobel ta farko ta wannan shekarar sannan ƙasar chile na ɗaukar wani babban taro kan batun kare halittun ruwa da dangoginsu kanin labaran kenan to bayan labarai za ku ji tsohuwar ministan mai a najeriya Tezani Alison Mado yake ta gurfana gaban kotu a birnin London muna kuma da rahoto. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun yunkura wajen ganin bayan ta'addanci tare kuma da yin matashiya. Matakai da ya kamata ɗoka su ne muka ɗoka. Su ne yake kira duk duniya ma ta shi ne na cewa ya kamata a yi yaƙi da ta'addanci. za kuma mu nazarci batun yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar kamaru kamar yadda muka saba kowace ranar litinin a mu na rana yusuf aliyu harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An bayyana cewa mayakan ISIS sun sake ruguza wani daɗaɗɗen wurin tarihi wanda ba za a iya maye gurbinsa ba a daɗaɗɗen birnin nan na Palmyra da ke Siriya. 'Yan raji sun ce 'yan ISIS sun tarwatsa husumiyar nasara ko Arch of Triumph da Turanci suna masu ikirarin cewa an mai da ginin wani ɗabutu. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Siriya ta ce husumiyar na da wasu abubuwan ƙawa da 'yan ISIS ɗin ke ganin saɓo ne. da jin labarin mai sai shugaban sashen kula da kayan tarihi na siriya mahmud abdulkarim ya gaya ma kafan labaran reuters cewa tamkar dai kamar wata la'ana ce ta afka ma wannan birnin kuma labarin da zai girgiza mu ne kaɗai nake jira idan birnin ya kasance a hannunsu to ya lalace kenan idan aka tabbatar da lalata wannan wurin kamar yadda hotunan tauraron ɗan adam ke nunawa zai kasance karo na uku kenan da kungiyar ta isis ta lalata muhimman wurare tun bayan da ta kama palmera a watan mayu an bayyana waɗanda suka ci lambar yabo ta farko na bana a wannan shekarar kwamitin ba da lambar yabo ta nobel da ke birnin scotland ya ba da lambar yabo a fannin magani ga wasu masu ilimin kimiyya 'yan ireland da japan da kuma china william campbell daga ireland da sashi umura daga japan sun raba lambar yabo saboda gano wata dabarar jinyar wata cutar da tsutsa ciki ke haddasawa shi kuma dan cana mai suna tuyoyu gano wani magani ya yi wanda yake matukar rage mutuwa tsakanin masu fama da ciwon malaria saboda haka shi ma zai raba wannan kyauta da su kwamitin bada laban ya ce waɗannan magungunan biyu da aka gano sun samar da ɗan adam hanyoyin daƙile wannan miyagun cututtukan waɗanda ke shafar miliyoyin mutane kowace shekara ci gaban da aka samu ta fuskar ingancin lafiyar biladama mai misaltuwa bai misaltuwa yanzu haka dai campbell mai manazarci ne a jami'ar drew a madison da ke jihar new jersey ta gabar gabashin amurka shi kuma umura wanda ke digirori biyu ɗaya kan kimiyya haɗa magunguna ɗayan kuma kan kimiyyar haɗa sinadarai farfesa ne a jami'ar kitasatu ta ƙasar japan Chikwatu shi ne babban shehin malamin jami'ar magungunan gargajiya ta ƙasar China. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kasar Chile na daukar wani babban taro kan batun kare halittun ruwa da dangoginsu. Shugaban Amurka Barack Obama zai yi jawabi ga taron a yau ɗinnan Litini ta kafar bidiyo inda zai ba da sanarwar ƙirƙiro wasu gandu biyu na kare halittun ruwa da a jihohin Maryland da Wisconsin. Ana sa ran wasu ƙasashen ma za su ɗau irin wannan matakin. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na halartar taron. Ƙasashe da dama da hukumomi na shirin yin alkawarin samar da kuɗaɗe da kuma bayar da shawarwari kan yaƙi da gurɓatar muhalli da su barkatai da kuma gurɓata teku da ruwan batar da iskar kaban kan haddasa ana kuma sa ran amurka za ta sanar da wani shiri mai suna sea squad da zumar kawo ƙarshen su ba bisa ƙa'ida ba a duniya shugaban chile marshal bachelet da ministan harkokin waje haroldo munoz za su yi jawabi a wurin taron suma. masu neman jirgin ɗaukar kayan da ya ɓace sun hango wasu tarkace cikin ruwa a yankin da jirgin mai ɗauke kuma da mutane 33 ya ɓace a ranar alhamis a kudu maso gabashin bahamas dogarawan gabar tekun amurka sun ce an gano jiragen rigunan iyo da robobin hawa kan ruwa da wasu tarkace jiya lahadi to amma har yanzu ba a tabbatar daga jirgin ɗaukar kayan mai tsawon mita 240 ɗin bane mai suna erfaro faro wanda ya ɓace sanadiyar guguwar na mai suna Jukin. Ƙarfin guguwar na, na raguwa yayin da take ta keta doron ƙasa kuma tuni ma aka rage kiyasin tsananinta zuwa rukuni na uku sa'ilin da take tafiye da iska mai gudun kilomita 185 cikin sa'a guda. adadin mace-mace sanadiyar gocewar laka a wajen babban birnin guatemala ya haura zuwa 131 Jama'ai sun ce yara ƙanana da jarirai na cikin waɗanda abin ya ritsa da su hukumomi sun ce batun sake samun wani mai rai a wannan gocewar ƙasar da ta binne ɗaruruwan mutane ƙarƙashin tarin ƙasa abu ne mai matuƙar wuya har yanzu ba a san inda mutane sama da ɗari suke ba gocewar ƙasar ta addabi ƙauyen el ta biyu da ke yankin santa catarpulana mai tazarar kilomita 15 gabar da birnin guatemala wato babban birnin ƙasar. labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun yaƙi da rubda ciki da dukiyar al'umma da ya kai tsohon ministan harkokin mai a Najeriya da Zani Ali Samado yake ta gurfana gaban kotu a birnin London domin kare kanta a wani bincike da hukumomi a birnin London ɗin suka fara shekaru biyu da suka shige. Wakilin Umar Faruk Musa ya nazarin batun ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da tabbacin cewa ta samu rahoto ko bayani daga kasar Ingila dangane da kamawar da aka yi wa tsohon ministar mai ta Najeriya Mrs. Alison Maduweke da waɗansu mutane guda hudu akan zargin cin hanci karɓar rashawa wanda yau ne ake sa ran za a gurfanar da su a gaban kuliya domin a fara masu shari'a ga dangadan. Wannan matakin dai ga dukkan alamu haƙa ce ta fara cimma ruwa ta janar Muhammadu Buhari shugaban Najeriya wanda ya daɗe yana kurari da kuma haɗa gwiwa da ƙasashen ƙetare domin taimaka taimakawa Najeriya wurin kamo ko dawa da makudan kuɗaɗe da ake zargin an sama da faɗi da su zuwa ƙasashen ƙetare su dawo Najeriya domin a ci gaba da yi wa al'ummar ƙasa ayyuka. Dangane da wannan matakin ne ƙungiyar nan mai fafutukar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta ƙasa da ƙasa wato Transparency International ta Najeriya ta ba da sanarwar jinjinawa da yaba irin wannan matakin da ake ɗauka tare da yin kuma gargadi, ga lauyoyi da alƙalai na Najeriya cewa su tabbatar da sun yi wa ƙasar adalci domin kada a ci gaba da dogara ko amincewa da ƙasashen ƙetare fiye da ƙasa a Najeriya. Ga ɗaya daga cikin daraktocin ƙungiyar ta Transparency International wato Awal Musa Rafsanjani da ƙarin bayani akan sanarwar da suka rarraba manema labaru dangane da wannan matakin da Ingila ta ɗauka. Muna fatan cewa sauran wanda suka ci samanar ƙasa da sace kuɗin ƙasa shi ma za su fuskanci hukunci da tsaro kuma sannan mun yi Allah da irin yadda a waɗanda ke suka ci amana kasa musamman eh, waɗanda aka sami suke da hannu kan sace kudaden kasa da ke zuwa kotu kotuna sai suka sami wato eh, damar kan kada musu tsaro ko kuma kada a eh, tuhume su ko kuma kada ce su dawo da kuɗaɗen da suka sata mun yi Allah da irin waɗannan ah, dokoki da kotuna suke ba wa waɗannan ajalaman kafa. To yanzu idan yi la'akari da cewar a Najeriya an samu irin waɗannan matsalolin a baya inda shari'o'in ba su gamsa da jama'a ba sai shari'a daga ƙasashen waje ake samun gamsuwa a kai. Wannan bai nuna cewar alƙalan Najeriya ko wasu daga cikinsu na da sauran ƙalubale a gaban su ba ganin cewa an daina ma ba da imani ko amincewa akan ayyukan da suke yi? Eh ai shi ne muka ce abin kunya ne ya zama kan cewa misali a jam'iyyar gari kotun najeriya ta wanke shi kan cewa ba shi da hannu akan kace za da yi amma sai da wata kotu a cikin birtaniya a new ingila ta sami shi da laifi har ma ta tume shi ta kuma ɗaure shi saboda ta ganin cewa wannan abin kunya ne ga alƙalin najeriya dole ne tashi wanki kansu su tabbatar da kan cewa sun samu tsarki dan yan najeriya su da su da kuma da irin aikace-aikacen da ke in ba haka ba 'yan Najeriya ba za su ci gaba da amincewa da su ba kuma zai zama babban abin kunya kan cewa an same su da hannu don yin kawance ga dukkanci amanar kasa Malam Awal Musa Rafsanjani kenan daya daga cikin daraktocin kungiyar kasa da kasa mai fatukar yaƙi da cin hanci karɓar rashawa wato Transparency International a tattaunawar da na da shi a Abuja. a yanzu dai ana sa ran a ji sauran mutane guda hudu da kasar ingila ta ce ta kama tare da alison yake da kuma za a fara yi wa shari'a yau daga can birnin london umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji to haka yake a ƙasar kamaru kuma waɗansu ministoci ne suka rasa mukamansu bisa zargin cin hanci da rashawa lamarin da masu fashin baki ke gani zai iya taimakawa ƙasar idan aka kwato abin da suka wawura. Malam Abdullahi wani mai sharhi kan al'amura ya bayyana wannan ra'ayi a hirarsu da wakilinmu na birnin Yawunde Garba Awal. Yanzu da aka cire su, idan cire zai saka a yi musu bincike, binciken kuma ya sa a kama su da laifi, wallahi shemu ce abin an yi shi abu mai kyau ne saboda ministoci da yawa a ƙasar mu nan ana kama su da laifin cin kuɗin gwamnati to idan wa'annan da aka cire mutane taran nan ministoci taran da aka cire idan akwai laifin da suka yi mu abin da muke so ba wai aje a kulle su ne. shine alheri a'a da za yi irin wa'anda wa'in suke yi idan an kama ka da laifin sata ka dawo da kuɗin saboda ya yi makasa amfani ne ainihin abin da mu muke so don kullewa ba amfani ba ne an kulle dewa ba wani abin da ya canja shine ainihin wato abin da mu 'yan ƙasan nan muke so ka san yanzu haka akwai ministoci kamar guda uku ko hudu da ake ganin cewa dole ne a gurfanar da su a gaban kotu kamar ainihin ministan gona da an tashi da ya tashi daga ministan wato ainihin ministan kudi ya dawo ministan gona mm. yanzu ana ganin kamar cewa dole ne a masa bincike kuma a gurfana da shi akwai ainihin ministan sadarwa wato wato ministan da telecommunication eh. wato shi ma ana ganin cewa za a bincike shi akwai ainihin ministan jin daɗi da walwalan jama'a mm. wato affairs social mm. ita ma ana ganin za a za a da ita a gaban kuliya to ya kake gani gurfana wannan za a ci nasara kuwa to wallahi duk abin da muke so Allah sa cin nasara shine fatan mu idan dai abin da ake tuntuman su da shi in gaskiya ne wallahi mu a kama su su kawo abin da suka dauka shine ainihin abin da muke so don yadda ka kai magana ministan in gona mutum ne wanda shi ya fara minista in abin eh, eh, kudi sha'anin finance bon yanzu an dawo da shi ministan gona a ministan gona in ba ga wani abin da ya yi ba ka cire shi to tun da an cire shi muna fatan cewa cire shin da aka yi alheri ne Allah dai sa abin ya yi eh, mana kyau mu 'yan kasan kamaru to baka ga cewa yadda ake makara manya-manyan ma'aikatan gwamnati a ainihin gidajen yarin ƙasar kamaru wato gidan fursunoni kenan baka ga cewa zai zama ƙalubale a ainihin wannan gwamnatin ba eh zai iya zama ƙalubale to abin da muke tuna ko da ya zama ƙalubale ya za su yi suna kulle duk abin da za yi shi dai in suna waje dan ba inda za yi kana kulle ka ce za ka yi wani abu wallahi mu a ƙasar nan ba mu ga wani wanda zai taɓa gwamnatin nan a cikin gidan fursuna ba yana gidan fursuna ne taɓa gwamnatin nan ba ba mu ga wannan ba shi dai abu ɗaya muke so gwamnati ta yi mana waɗanda aka kulle su in an kama su da cewa sun sata a kwasu kuɗin in zai taimaki talakawa amma ba dai a kulle su ba yanzu matsalan duk ministocin nan da aka kama an ba wa mutum shekara 25 akan ya sati kuɗi ina kuɗin ya dawo da shi in ya shekara 25 ya mutu a ciki kuɗin in kuma ya aka da shi bai dawo da shi ba mu muna ganin wani kasan da aka kama minista in bai me aka ce wannan mai kasancewa don Allah a taimake su su dawo da kuɗi kasa mu ma haka muke so ƙasar nan a yi wallahi shine mafi alheri kasar nan masu magana dai suna cewa karshen alewa kasa muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun harkokin tsaro batun da yake ci gaba da ɗaukar hankalin ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya inda Boko Haram take ta da kayar baya. A cikin hirarsu da abokin aikinmu Abdulaziz Adil Toro, ministar harkokin kasashen ƙetare ta jamhuriyar Nijar, Kan Aishatu Bulama ta ce akwai bukatar kasashen duniya su haɗa hannu domin ganin haƙata cima ruwa. Matakai da ya kamata tsoka su ne muka tsoka. Su ne Nijar ta tsoka tun bayewa tun da Muhammadu Izuhu ya iko irin matakan nan ne na tsaro da ya tsoka. Su ne yake kira duk duniya ma ta tsoka shine na cewa ya kamata a yi yaƙin wanda ya kamata a ce yaƙi da ta'adanci. Eh, mu yanzu a zaman mu mu a Niger da Nigeria da da Cameroon da Chadi da Benin ma mun girka wani wata rundunar soja wadda an ka zo an ka gama ƙarfi eh, don a samu a yaƙi an ta'adda da ake ce ma boko haram ke bisa wannan muna cikin aiki kuma muna ɗoka ma eh, sojayen eh, hannu bisa bisa ga kokarin jan kokarin da suke yi don su kare kasanmu kuma sun kare kasanmu don su kare jama'o'inmu don su kare dukiyoyin jama'o'inmu lalle wataran ana samun kamar abin da ya faru eh, jiya a barwa ana samun suna dan shigowa suna dan kamuna hari amma duk da haka nan alhamdulillah muna dai Eh, bisa jan kokarin eh, eh, su ja mu muna nan muna ciwo kan wannan abin. Kamar abin da kuka sani ne mun san da ƙasa Amurka tana yaƙi da ta'addanci to mhm. za ku iya ce muna wani irin taimako ne kuka samu da ƙasa Amurka wajen yaƙi da waɗannan 'yan Boko Haram da waɗannan 'yan ta'addancin? Ah, wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Amurka mun gode ma Amurka mun gode ma sauran eh, kasashe da eh, kungiyoyi na kawance da suke kama mana bisa wannan amma Amurka ta kama mana kwarai ta kama mana bisa abin da ya shahi eh, horo ta kama mana bisa kayan yaki ta kama mana bisa abin da ya shahi ba da labari bisa inda ya kamata abin da yake faruwa bisa ga abin da ta kama mana fiye da baka zato bisa ga yakin da muke yi na Boko Haram da duk abin abin da ya shafi ta kama mana kuma mun shekaran jiya ma na gamu da jami'ai na eh, department ita na na eh, America eh, mun kara jaddada musu godiya yan Niger godiya jama'an Niger duka bisa jan kokarin da suke yi don su kama muna bisa ga yakin da muke yi alhamdulillah in Allah daga kokarin mu da kokarin wanda suke kama mana za mu ciyo kan wannan bala'i. Minista harkokin kasashen ƙetare ta jamhuriyar Nijar, Madam Aishatu Bulama a hirarsu da Abdulaziz Turo. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan yammacin litinin. A shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. A cikin irin jawo hankula da malaman addinai daban-daban ke yi a ciki da wajen Najeriya don ganin an samu zaman lafiya da fahimtar juna a ƙasar. Yau ma Shak Yakub Musa Hassan Katsina ya ci gaba da kira kamar ko da yaushe. Kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙarin mushininku. Malamai da kansu malaman addinin sun taɓarɓare muna jin inda a jihohi da ainihin ƙasa ake zargin manya-manyan malaman addini da na kiristan da na musuluncin da ainihin haɗa baki da jami'an siyasa jami'an gwamnati ana ainihin abinan wato eh, sace kuɗaɗe ana sama da faɗi da su ana ɓoyawa da sauransu waɗannan abubuwa dukkansu gaba ɗaya lalacewar shugabanci lalacewar shugabanci ko in shugabanci ya lalace to komai sai ya lalace a cikin ƙasa tamkar mutum ne kan shi ya riɓe duk sassan jikin shi za su lalace saboda haka muna kyautata tsammani cikin yardar Allah subhanahu wataala shugaban da ya fara tunanin cewa ya kamata a sa wannan ainihin littafi a manhaja wanda kuma duniya ta yadda cewa mai gaskiya ne mai adalci ne da sauransu to muna kyauta da sauran da yadda Allah subhanahu wataala nan da 'yan shekaru za wato tarbiyya za ta dawo a cikin ainihin abinan mu cikin matasa ne ko da tajiye da sauransu wannan shine abin da muke tsammani in Allah ya so ya yadda. to aka makallahu mabiya wasu addinai na ganin cewa wannan wata dama ce da shi shugaba buhari zai amfani da ita wajen musuluntar da daukacin al'ummar kasar waɗanda ba musulun ba ya malam man addini kuke kallon wannan kalamai a'a ai tun dama can a wannan ainihin ƙasar tamu najeriya ai akwai subject na addinai christianity da musulunci ba cewa ya kada a koyar da christianity ba a'a yana ganin wannan littafi ya dace a sanya ya zama shine ake koyar da irk that's islamic religion knowledge saboda me saboda abin da ya karanta a ciki ya fahimta duk da cewa akwai gyare-gyare a cikin ainihin abin littattafan akwai abubuwa da dama waɗanda sai an gyara su kamar wasu hadisai da sauransu amma shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari ya gano akwai hikima a sanya shi bai ce wai kada a koyar da christianity ba a'a su masu su samo wani littafi mai kyau wanda ya dace shi ma shugaban ƙasa su gayyace shi in ya je ya duba zai ba da shawara in ya ga ya dace littafin akwai tarbiyya a ciki akwai karantar da tsoron Allah da sauransu shi ma a karantar da shi ai akwai abin da ake kira ainihin religion islamic religion knowledge ko kuma a'a addinin abin akwai da addinin christianity a kowace makaranta illa da dole ne sai an yi amma daga baya sai aka ce ba dole ba ne cewa ba dole nan ba ne ya gwada cewa bai da muhimmanci so abin da nake tunani shugaban kasa yana nufin a maida ainihin wato koyar da addini ya zama dole a sanya irin wannan littafi a bangaren musulunci a manhaja saboda haka kiristoci masu kawo irin nasu wanda suka ya dace shi ma a saboda haka batun cewa wai shugaban kasa zai musuluntar da ainihin abinan ah, salabos na najeriya ko manhajar karatu ta najeriya ko zai musuluntar da najeriya wannan duka bata taso ba ai dama mu muna nan kano ko katsina ko sokoto ana koyar da addinin christianity a makarantun sakandare kamar yadda ake koyar da addinin musulunci idan za a koyar da christianity muna cikin aji ba mu da bukata sai mu fita wasu ma daga cikin sun sha zama suna koyon christianity din kamar in ka tafi plateau binan benway ai akwai 'ya'yan musulmai wanda dole sai sun karanta christianity saboda babu malaman musulunci haka kuma a nan wasu wuraren za ga ɗaliban dole sai sun karanta islamic religion knowledge wato addinin musulunci saboda ba mai koyar da christianity din kuma in suka bar wannan abin nan filin na addini to sun yi asarar wannan ainihin ainihin makin kenan da aka wannan abin wato a fili ba batun wai za a musuluntar ko za a kiristantar da najeriya don an ce a sa wannan littafi a cikin ainihin abinan syllabus na manhajar wato abinan karatu na najeriya masu roro iyakacin abin da ya saukaka kenan a yau sai kuma makon gobe da yarda allah za ku ci gaba da jin kiraye-kiraye da shehin malamin nan Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina ke yi ga al'umma da kuma bayyanar da irin tanaje-tanaje da addinai suka yi ga mabiyansu a wajen ganin sun tarbiyyantar da 'ya'yansu bisa ga koyarwa ta addinansu. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu sai Julie Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. To a gaida a rande yanzu kuma sai rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To mu na farko ya fito ne daga Malam Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi wanda ya ce ina kira ga kungiyar dabbobin Najeriya NURTW da ta yi wa Allah ta sauko da farashin kudaden mota ga fasinjoji a faɗin tarayyar Najeriya. Gani yadda man fetur ya wadaci birane da ƙauyukan ƙasar kuma akan farashin naira tamanin da bakwai akan kowace lita kamar yadda gwamnatin tarayya ta ce a sayar. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindu, unguwar rufin madaki a baucin tarayyar Najeriya wanda ya ce haba kungiyar fene fere kura Fulani makiyaya daga yankinku san bai dace ba. Shi kuma Alhaji Garba Gwandu Alera cewa ya ina kira ga kabilun Fulani da Biram da ke jihar Filato da zauna lafiya da junansu domin sai da zaman lafiya ƙauye gari ko ƙasa ke ci gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. A gaskiya ya kamata dakarun tsaron Najeriya su rubanya kokarin da suke yi a yaƙi da Boko Haram domin har yanzu akwai saurari na aka ba. gani yadda kungiyar ta samu kofa har ta kai hare-hare a babban birnin tarayya Abuja. Sako daga Garba Sabiola idawa Gashuwa jihar Yobe. Muna jajantawa 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a Difa da ke ƙasar jamhuriyar Nijar a sakamakon hare-haren ƙunar bakin wake da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka kai. Sako daga Muhammadu mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Sai kuma sakon Sabi'u Labbo Yandukan ba wanda ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa. don Allah ku bani dama in isar da sakon jinjina ta ga sojojin Najeriya akan kokarin da suke yi na kawar da ayyukan ta'addancin kungiyar Boko Haram. Muna fatar Allah ya ba su nasara domin kawar da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram a Najeriya da kasashen da ke makwabtaka da Najeriya. Shi kuma Yusuf Helo ɗin dima cewa ya Assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya matakin da jagororin aikin hajjin Najeriya suka ɗauka na tsayawa can ƙasar Saudiya har sai an gano alhazan da suka yi batan dabo ya yi daidai. Fatanmu Allah dai ya sa su kasance masu faɗa da cikawa. daga ƙarshe sai sakon isa lawal girgir wanda ya ce don allah murya amurka ku bani dama in ja hankalin 'yan majalisun dattawan najeriya da su yi wa allah da annabinsa su kai zuciya nesa su yi abin da ya sa talakawa suka zaɓe su amma ba rigima kan mukamai ba to kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai An bayyana cewa mayakan ISIS sun sake ruguza wani daɗaɗɗen wurin tarihi wanda ba za a iya miya gurbinsa ba a daɗaɗɗen birnin nan na Palmera da ke Siriya. 'Yan raji sun ce 'yan ISIS sun tarwatsa husumiyar nasara ko Arch of Triumph da Turanci suna masu ikirarin cewa an mai da ginin wani ɗabutu. An bayyana waɗanda suka ci lambar yabo ta Nobel ta farko a wannan shekarar. Ƙasar Chile na ɗaukar wani babban taro kan batun kare halittun ruwa da dangoginsu. Shugaban Amurka Barack Obama zai yi jawabi ga taron a yau ɗinnan Litini ta kafar bidiyo. Masu neman jirgin ɗaukar kayan nan da ya ɓace sun hango wasu tarkace cikin ruwa a yankin da jirgi mai ɗauke da kusan mutane talatin ya ɓace ranar Alhamis a kudu maso gabashin Bahamas. Adadin mace-mace sanadiyar gocewar laka a wajen babban birnin Guatemala ya haura zuwa 131 jami'ai sun ce yara ƙanana da jarirai na cikin waɗanda abin ya ritsa da su. To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci amma kada ku kashe rediyon ku ga Halima da Jamila suna gyara zama domin gabatar muku da shirin nan don matasa yau da gobe. ni dai da ibrahim ka almasi garba da kuma julie gresham da jagorar tamu za mu ja da baya domin bada to ibrahim bari mu gyara sunan ita minista kani aishatu bulama ba sunan kamar yadda eh, senegal suke faɗa ba to da alheri